yau litinin 11 ga watan tara na shekara 2017 za mu kawo muku sakamakon wasannin da aka buga na lig-lig daban-daban kama daga nahiyar turai har zuwa nahiyar afirka za mu fara da kasar spain a nahiyar turai bangaren laliga liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na uku inda ranar juma'a aka fafata tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta leganes da kungiyar kwallon kafa ta getafe getafe ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta leganes da kwallo biyu da ɗaya a ranar asabar kuwa tara ga watan tara na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta real madrid ce a gida ta yi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninta da levante yayin da kungiyar kwallon kafa ta valencia ita kuwa a gida suka sulhunta sifili sifili ta da atlantico madrid sabila a gida ta samu nasara a kan ebar kwallo uku da nema barcelona ta lallasa espanyol da kwallo biyar da nema a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta de portugal a corona ne bata da daɗi ba a hannun real sociedad a gidanta inda ta sha ta hudu da biyu atlantico bilbao kuwa ta samu samu nasara kan ne da kwallo biyu da babu. Celta Vigo ta doke Alaves da kwallo ɗaya mai ban haushi. Villarreal a gidanta ta samu nasara akan Real Betis da kwallo uku da ɗaya. a yau kuma za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta malaga da kungiyar kwallon kafa ta las palmas wasa ɗaya da rage na mako na uku a gasar ta la liga za a buga wasa ne da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya Niger, kamaru da kasar chad a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona take jan ragaban teburin na bana a mako na uku da maki tara real society tana mataki na biyu ne da maki tara yayin da sabila take mataki na uku da maki bakwai a kasan teburin kuwa espanyol tana mataki na sha bakwai da maki ɗaya malaga tawagar na 18 ba tare da maki ba haka ita ma alabes tana mataki na 19 ba tare da maki ba las palmas ko tana mataki na 20 ne ba maki a wasanni biyu inda yau za ta buga wasanta na uku tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta malaga hakan zai bata daman haurawa cikin teburin na bana A can kasar Ingila kuwa a ranar Asabar da ta gabata an fafata a wasannin cin kofin Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 mako na hudu. Nan Manchester City a gida ta lallasa Liverpool da kwallo biyar da nema. Leicester City ta sha kashi a hannun Chelsea da kwallo biyu da ɗaya yayin da Tottenham ta yi tattaki zuwa Everton ta doke ta kwallo uku da biyu. Arsenal ta samu nasara akan AFC Bournemouth da kwallo uku da nema yayin da britain and hope ta doke West Bromwich da kwallo uku da ɗaya. ita kuwa Southampton ba ta da daɗi ba a hannun Watford inda Watford ta bi ta har gida ta shata kwallo biyu da nema Stoke City sun tashi can jaras biyu da biyu da Manchester United a gidan Stoke City sai jiya Lahadi inda kungiyar kwallon kafa ta Volley ta doki Crystal Palace da kwallo ɗaya mai ban haushi ita kuwa Newcastle ta yi tattaki zuwa Swan City ne inda ta samu nasara a kan Swan City da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a buga wasan da ake kiransa Monday night tsakanin kungiyar kwallon kafa ta West Ham da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield town duka a cikin gasar ta premier ingila na shekara 2017 zuwa 2018 mako na hudu za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar Chad manchester united dai take jan ragaman a mako na hudu da maki goma manchester city tana biye da ita a mataki na biyu ita ma da maki goma sai chelsea da take mataki na uku da a maki tara a kasan teburi ko akwai leicester city da take mataki na 17 da maki uku afc bournemouth tana mataki na 18 da ba tare da maki ba crystal palace tana mataki na 19 ba maki west ham ma tana mataki na 20 ba maki sai dai yau za ta buga wasanta na uku wanda hakan zai bata dama shigowa cikin tebur Daga nahiyar tarayyar Turai kuwa za mu koma nahiyar Afirka ne a tarayyar Najeriya inda ranar Asabar tara ga watan Satumba na shekara 2017 aka kammala gasar Premier League na shekara 2016 na zuwa 2017 na kasar. Kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ita ta lashe gasar a bana na shekara 2017 da maki 66. kuma shi ne karon farko da kungiyar ta taba samun wannan nasara a premier league na lashe gasar tun bayan kafuwar kungiyar a shekara ta 1975 kimanin shekaru 42 a lokacin ana kiranta jabi strikers daga bisani kuwa a shekara ta 1991 aka koma da sunan kungiyar zuwa plateau united kimanin shekaru 26 kenan baya iya abin da ya sawo kenan a labarin wasannin namu na ya huta lafiya